واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بحث يوم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barka mu da wannan yammaci na lahadi biyu ga watan ramadan a shekara ta 1446 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya a wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan wanda ke unguwar Use tu a cikin birnin Abuja gabanin mu fara karatu muna da tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yace malam ina da tambaya tambaya na shine kadan azumi ko ka ɗau azumi sai ka kwanta sai kai mafarki ya azumin ka yake azumin ka yana nan mafarki baya fata azumi ko da mutum ya fitar da mani a cikinsa mai tambaya ta biyu ya ce da fatan malan na lafiya ya ce tambaya na shine ne na yi alwala sai na yi shafa a kan safa kafin na yi sallah sai na cire safar na manta na minci biyu sai na tuna na yi shafa a kan safa shin alwalata na nan ko kuma ya warware idan mutum ya yi shafa a kan safa ko hufi sai ya cire alwala ba ta warware ba amma dai kafar su ya je ya wanke ta yanzu kafar ta zama kamar lam'a da aka sai je ya wanke ta to bai faɗi dalilin yin shafar ba to mai tambaya ta gaba ce, assalamu alaikum malam alaikum assalam sai ce malam Allah ya kara wa rayuwarka albarka amin Allah ya kare mu baki daya ce, tambaya malam menene hukuncin rantsuwa da cewa na rantsi da Allah da annabi ko kuma dan Allah dan annabi dan na ji wasu 'yan bid'a na halatta hakan a cikin hujjarsu ita ce wai Allah ya haɗa sunansa da sunan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ko a wajen kiran sallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to ana sanar da mai mota honda ab 988bb ya tara wani sai je ba da hanya wannan tambayar a cikinta akwai abin da ake kira da shubha kayi magana akan rantsuwa kayi magana kuma akan magiya rantsuwa ba a yin tafe da Allah rantsuwa ibada ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa yace ya ayyuhan nasu man kana minkum halifan falyahlib billahi aw liyasmut hadisin bukhari da muslim ya ku mutane duk wanda zai rantsuwa daga cikin ku to ya rantse da Allah ko ya shiru mana ya rantse kuma da wani Allah a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka duk wanda ya rantse da wani Allah yayi shirka to kaga wani Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ma wani Allah ne ba a rantsuwa da shi da haka manzala ce duk wanda ya rantse da wani Allah ya yi shirka mana ya haɗa Allah da wani a cikin haƙƙin Allah to haka nan maganar magiya ka ce dan Allah dan annabi nassin ƙur'ani ya nuna magiya da Allah ake yi kaɗai wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah da kuke wa junanku magiya da shi ba a ce ba wa bi rasulihi kuma da manzansa a sai aka ce da shi kuma ku kiyayi zumunci ma'ana ku kiyayi raba zumunci to waɗannan aya da wancan hadisai guda biyu da na kawo sun nuna a babin rantsuwa da a babin magiya ba a haɗa sunan Allah da na annabi to amma shubuhar da shi wanda yake ana yi ya kawo shine a babin kiran sallah a babin kiran sallah ana haɗa sunan Allah da annabi kuma wannan ba kai ka hada ba shi Allah ne ya hada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah hakanan a ilimi idan aka yi maka tambaya baka san abu ba za ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam anan ma ana hadawa amma a rantsuwa ba a hadawa me yasa za a hada a can saboda Allah ya hada me yasa ba za a hada anan ba saboda manzo Allah ya ce kar a hada shikenan wai kifa inda amrihi wa nahyi ba ka cewa tun da annabi Allah ya haɗa sunansa da na annabi a cikin kiran sallah to a ko'ina ma a haɗa ba haka ba ne wannan kuskure ne in kai haka ka rikita al'amura ka yi irin abin da kafurai suka faɗa dangane da sha'anin ciniki da Allah ya ce wa a hallallahu albai a wahar riba Allah ya hana ciniki amma ya hana riba sai suka ce a'a ai da ciniki da riba duk riba ake nema in dai ciniki ya halatta to riba ma ta halatta to ba a yin haka shine Allah yake zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba su a kiyasun su wai ai da ciniki da riba duk ɗaya ne duk ana yi ne dan neman fa'ida to ba a yi wa Allah haka abin da yace halal ne ka tsaya ana abin da yace haram ne ka tsaya ana wai kifa inda amrihi wa nahyihi kamar yadda malam ne ahlari ya faɗa da haka wannan kuskure ne kwarai akwai babubbuka da yawa da ba a haɗa Allah da annaba a cikinsu daga ciki akwai babin istigasa neman taimakon gaggawa ba a istigasa da annabi hadisin imamu ahmad wani ya ce umu bina su bi rasulillah ku zo mu je mu nemi istigasa taimakon gaggawa da annabi sai manzo Allah ya ji sai ce innahu la yustaghasu bi inna ma yustaghasu billah hmm. ba a neman taimakon gaggawa da ni da Allah ake wani ya zo gaban annabi ya ce sha Allah wa shi'ita Allah ya so kai ma ka so manzo Allah yace aj'altani lillahi niddan kishiya kake sa ni ga Allah kul ma sha faqat kar ka sake cewa sha Allahu wa sha Muhammad kace sha Allahu faqat to ire-iren waɗannan babubbuka suna nan da yawa a shari'a da haka kada wani ya zo ya rude ka ya maka a ringizo ya cakuɗa maka lissafi kila ma ya fake da cewa ai kaunar annabi ce eh. kaunar annabi ba ta halatta kai abin da ga dama a shari'a eh. bal kaunar annabi ta gaskiya shine ka ba abin da annabin ya ce wannan ita ce kaunar gaskiya eh. amma fakewa da ina son annabi da haka bari in yi duk abin da ga dama ai soyayya annabi ce wannan ba gaskiya ne ba haka addinin musulunci yake ba yanzu ka mai da addinin musulunci ya zama kamar kiristanci in kana son jesus ka je kai duk abin da ga dama in dai ka yadda annabi isa Allah ne ko dan Allah ne komai halal ne to musulunci ba haka yake ba Allah ya sa mu gani amin ba da lada ya tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam yace Allah ya kara daukaka amin yace malam tambaya ta anan shine ya matsayin wanda yake jima'i da matarsa yana ambatan Allah yana salatin annabi naga yace kuma daga ƙarshe ina neman addu'a a wajen malam to wannan ma kuskure yake ba addini bane wannan an gane ko wajen jima'i akwai iya inda aka ce a yi zikiri kuma zikirin keɓantacce ba salati ba ba kuma istighfari ko hailala ba a hadisin abdullahi dan abbas yin sahih al-bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ɗayan ku idan zai yi jima'i da iyalinsa, zai ce bismillah allahumma jannibi na shaytana wa jannibi ash ma da sunan Allah Allah ka nesanta mu daga shaytan ka nesanta ɗan da zaka azurta mu da shi shi ma daga shaytan to in irin wannan zikirin ne ya tabbata a yi shi a lokacin jima'i amma kana jima'i kana astaghfirullah ko kana tilawa qur'ani wannan kuskure ne babu inda shari'a ta ce ayi haka an gane ko kuma kar ka ɗauka yin hakan wani burgewa ne ko son Allah ne ko kaza a ba haka bane ba domin tunda annabi bai yi ba to ba yin ba daidai bane dan da daidai ne da annabi yayi sallallahu alaihi wasallam in kwa da annabi yayi to za a rawaito domin ba wani aikin annabi da ba a rawaito ba Allah bai bayyanar ba dan mutane su sani su yi koyi babu shi mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce barka da zuwa malam to barka ka dai hmm. ya ce Allah ya karfi mu amin ya ce malam mace mai ciki za ta iya ciyarwa a maimakon azumi a watan ramadan ko kuwa ramuwan azumi da ta sha za ta yi bayan ta haihu da mace mai ciki da mace mai shayarwa idan suka sha azumi sakamakon cikin ko sakamakon shayarwar to ciyarwa suke ba ramawa suke ba ita kuma ciyarwar ana iya yin ta nan take gaba ɗaya ma an wuce wajen misali yanzu mace ta riga ta haihu gashi mun shiga azumin watan ramadana ta tabbatar ba za ta iya yin azumi ba a wannan shekarar to a yau za ta iya dafa abincinta gaba ɗaya na mutum talatin ta ba wa mutane talatin a lokaci guda su ci ta gama azuminta za kuma ta iya bari duk lokacin da aka kai azumi ɗaya ta dafa abinci na mutum ɗaya ta bayar a matsayin azumin wannan ranar duk wanda ta yayi amma na farkon shi yafi in akwai halin yi da aka asali ma ita ba wai ramuwa ce a kanta ba ciyarwa ce da mace mai ciki da mace mai shayarwa in dai sun sha azumi to ciyarwa suke ba ramawa suke ba ya tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam sai ce ala gyara aikin malam amin yace tambaya ta anan ita ce maraya ka gani yana ta yawo baya nan baya can ba makarantar addini ba ta zamani sai ka jawo shi cikin 'ya'yanka bi ma'ana makarantar su ɗaya a taƙaice wannan jin kan sai ya zama zai jawo ma fitina idan ka bar shi me sakamakon wanda kai wato kulawar da shi da kuma barinsa domin kasancewa abin zai jawo matsala kuma kamancin haka to abin tambaya me ce ce matsalar da zai jawo ɗin dole ne ita abdarura tuqaddaru bi qadariha ita matsala a shari'ar musulunci ya danganta da girmanta akwai matsalar da ta kai a watsar da abu akwai matsalar da ta kai a watsar da abu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada kaida wani mutum ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da maraya yana rukon maraya sai ce menene abin da ya kamata in yi na ladabtarwa ga marayan nan me idan yayi in na dake shi nayi daidai me idan yayi in na dake shi kuma nayi kuskure sai manzo Allah ya ce je kaka gwada da ƴaƴanka duk abin da in ɗanka na cikin ka yi maka za ka dake shi to marayan da kake rufo ma in yi irin wannan ka dake shi to duk abin da maraya in yi maka za ka kore shi duk abin da ɗanka na cikin ka in yi maka za ka kore shi da gida to shi ne wanda aka yadda in maraya ya maka ka kore shi to amma shin a musulunci akwai korar ɗa duk laifin da ya yi a musulunci ba korar ɗa an gane ko to abin da ake cewa kenan marayan ma ba a korarsa gyara shi ake ƙoƙarin yi in dai ɗanka duk laifin da zai yi maka za ka iya haƙuri ka zauna da shi don ka gyara shi to marayin da kake riko shi ma haka za ka yi maka an gane ko domin mafi girman laifin da ɗazi wa uba shi ne mai eh? shirka a ce kana musulmi ɗanka ya yi da ya zama kirista ko ya zama kafuri ko ya ce ba Allah shi ne ƙololuwar laifi da zai a duniya to annabi nuhu ɗansa kirista ne ko in ce ba ma guje ne bautar gumaka yake yi amma nuhu bai kore shi daga gida ba har ruwan tufa ne ya fara sauka nuhu ta yake zo mu je mu hau jirgi tare wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'azilin ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafiri qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma' qala la asima al-yawma min amri allahi illa man rahim wa hala bainahuma al-mawj fa kana min al-mughraqin haka hmm. annabi nuhu har za har an fara ruwan tufana kuma ya tabbatar ɗansa kafuri ne amma bai dina jansa a jika ba da haka malamai suka ce a musulunci baya halatta ɗanka ya maka wani laifi ka kore shi a ƙur'ani inda aka ji uba ya kori ɗa mahaifin annabi ibrahim ne ya kore shi shi kuma kafuri ne hmm. a shi kenan kora ɗaya daga gida an sun yi laifi aikin kafurai ne hmm. ba aikin musulunci bane ba mahaifin annabi ibrahim ne ya ce a ragibin anta an alihati ya ibrahim la illam tantahi la wahjurni maliya hmm. da haka a musulunci ko bahaushe ya ce hannunka baya rufewa ka yi ne ka yanke kaya shi ɗa idan aka ga ya kama fanɗarewa to ninninka kulawa ake bashi daɗa bashi kulawa ake yi za ka ga iyaye masu hikima idan ɗansu ya fanɗare sun fi jansa a jika har wani lokaci waɗanda ba sa ganewa sai su ɗauka wai fanɗararren ɗa an ba so aka fi masa ba tausayinsa ake yi shi wanda aka san ya kama turba ta gari to an san wannan shi ko mutuwa aka aka bar shi ba matsala amma lalataccen da ya kasa ya nutsu to wannan haba-haba ake da shi dan tausayin kar a mutu a bashi a irin wannan hali wannan shine hikimar da da yawan iyaye masu hikima suke faɗa ya za a yi wanda ya fi kyautata maka ya zama ba shi kake so ba ya za a yi mai sa ka damuwa kuma ka zama shi kake so ba haka bane ai ita zuciya asali an halicce ta ne akan san meme kyautata mata to amma shi wannan tausayi ne ba wai so bane an gane ko da ka dai bana baka shawarar cewa ka watsar da wannan yaro hmm. shedan ne yake so ya zuga ka ya faran maka da ladanka kuma idan ka yadda shi ka watsar da shi ka kore shi ya je sai ya daɗa lalacewa kuma dole shi ne abokin 'ya'yan naka in baka yi wasa ba kuma sai ya zo ya lalata 'ya'yanka hmm. daga cikin kurakuran da muke na 'ya'yan marayu mu sake su a titi muke kula da su to kuma su ne virus ɗin da yake zuwa yake lalata namu ƴaƴan in ba mu sani ba da haka lokacin da ka rike ɗan maraya abu biyu kai na farko ka tsayar da lalacewa cikin ƴaƴanka sannan na biyu wannan abin da kai zai sa shi kuma Allah ba zai taɓa barin naka su lalace ba amma duk lokacin da ka watsar da ɗan wani kana da ikon ka kula da shi ba ka kula da shi ba musamman maraya to abu biyu kai wa kanka na ɓarna na farko garkuwar da Allah zai baka ta tsaron ƴaƴanka ka karya ta domin shi ka'idar Allah kai maka ne ya maka tunda ba kai ba ba zai ma ba sai ya kyale ka sannan na biyu wannan lalacewar da wannan yaro ya shiga ita ce kuma sanadiyar da za ta zo ta lalata ƴaƴanmu ta lalata ƴaƴanka duk tsaron da kake wa 'ya'yanka za ka sha mamaki waɗannan lalatattun yaran da aka basu a unguwa sun fi jin maganar ƴaƴanka mm. jin maganar su kai sama da kai sai kaga kana ta rufe kofar gida ka sa gadi ka sa kyamara ka sa kaza ka hana su fita amma lokacin da wancan ɗin zai zo ya ja su baka sani ba shauki suke su samu dama ko ta yaya su je su ganshi kuma minti biyar da za su haɗu da shi barnar da zai maka ta fi gyaran da kai wa 'ya'yanka na wata biyu ko uku a minti ɗaya zai zo ya ba su wani kayan maye ya tafiyarsa sai ya rusa tarbiyyar da ka gina ta wata biyar wata shida shekara su daka mai dabara yana rike ƴaƴan wani dan shi ma Allah ya rike nasa dan ya dakatar da lalacewar ƴaƴan wani dan kad lalacewar ta yi naso ta zo ta shafi ƴaƴansa Allah ya samu dace Bahaushe ya yi hikiman magana yace ɗa na kowa ne mm. ɗa na kowa ne mana shi ɗa kamar bishiya ce sau da dama ba wanda ya shuka ta ne yake cin amfanin ta ba sau da dama sai ka haifi ɗan da ba kai za ka amfane shi ba wani ne zai je amfana da shi sau da dama sai kai waɗa tarbiyya kai sai dai ka ci ladan a lahira al'umma kuma sai ta amfana da shi to haka nan in ka lalata ɗa barnar da kai ta lalata al'umma ce baki ɗaya Allah ya kiyaye. Amin. ba ka lada. mai tambaya ta ƙarshe ce malam menene hukuncin liman ya ja mata sallah ba tare da wani shamaki ba wannan shine asali asali a masallacin annabi da maza da mata suna sallah ba a sa labule amma tare da haka malamai suna da ijtihadi na cewa a iya sa labulen yanzu saboda fitintinin zamani amma dai mu sani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Umar ibn Salama yana cin sahih al-Bukhari wani yaro ne karami tun yana ɗan shekara shida aka yi masa limanci a ƙauyensu saboda ya fi kowa hadda ƙur'ani to amma kaga yana ɗan shekara shida ko balaga ne ba ya ce ina ɗan shekara shida idan aka kira sallah wani lokaci yana can yana wasa da yara wasan taya ne wasan menene amma ka za a ce to a je a gaya wa liman fa lokacin sallah an kira sallah ya haka zan aje kayan wasan ɗauro alwala mu tawo masallaci Yace wani lokaci zan shigo masallacin da ya gaggen wando saboda yaro ne bai ma san al'aura ba yace haka zan yi ruku'u al'aura ta ta bayyana mata sai suna cewa maza ku rufe mana wandon liman yace kuma ba a cire ni ba sai da har ina shekara 60 da wani abu yake bada labari hadisin yana cikin sahih bukhari hadis ibn hajar yayi sharhi ne tsawo akan hadisi hmm. to wannan ne yasa ma wasu malamai suka ce ba wani dalilin da zai sa a sha makance mata da maza tunda dai har a zamanin annabi maza mata suna hango tsaraikin maza hmm. amma annabi bai sha makance ba to a bari a haka amma dai duk da haka akwai ijtihadi na malamai da suke ganin in an sha makance ba laifi bane to shi wannan mai tambayar har ya dauka ma shamakin shine asali karewar a'a rashin karewar shine asali to amma dai larura tana halatta abinda asali ba halal ba abdarura tabihul mahdura Allah ya samu dace a jiya idan ba a manta ba mun cike da karshen aya ta saba'in da biyar fadin Allah maɗaukakin sarki sun ma'antum ha'ula'i ta ƙatuluna an fusakun wata ƙuriduna fariƙan minkum min da ya yari ko? aya ta tamanin da biyar na da haka za mu tashi farkon aya ta tamanin da shida fadin Allah ula'i kallabi na shitarawul hayata duniya bil akira kuma wannan shine darasinmu na biyu a cikin wannan shekara mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وبنجي ce ula'ika masu irin waccan ɗabi'a da aka ambata a baya imani da sashin littafi da kafircewa sashi domin Allah yana magana ne akan Yahudawa wanda ambatansu ya gabata أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد الأذاب والله بغافل أما تعملون duk wanda zai dauki wani abu na addini yayi saboda yayi masa daidai da son zuciyarsa wanda kuma bai masa daidai da son zuciyarsa ba yaki to kada ya dauka yana bautawa Allah wasansa yake yi shi Allah ko ka bi shi duka ne ko ka bar shi duka amma ba a raba maka kafa ya ayyuhal ladina amanu dukulu fi silmi kafa ya ku waɗanda suka yi imani ku shiga musulunci baki daya kwanku da kwarkwata to amma yahudawa sai suka rinka raba kafa idan hukunci ya yi musu daidai ya dace da son zuciyarsu a attaura sai su yi aiki da shi idan bai musu daidai ba bai dace da son zuciyarsa ba son zuciyarsu ba sai su take shi to shine Allah yake ula'ika masu irin wannan ɗabi'a ko a yahudanci ko a nasaranci ko a musulunci ishtarau alhayata ad-dunya bil akhirah sune waɗanda suka fifita rayuwar duniya akan ta lahira to amma sai Allah ya amfani da kalmar ishtara ya siya kalmar ishtara ana nufin siya to a ka'ida malamai suka ce duk mutumin da ya je ya sai abu to ya nuna abin da ya siyan shi ya fi so akan abin da ya bayar na kuɗi yanzu ka sa kuɗinka sai ka siyo biskit ya nuna yanzu ka fi son biskit akan mai kuɗin mm. shi yasa ka yadda ka bada kuɗin ka karɓi biskit to duk mutumin da ya fifita wani abu akan wani abu sai a ce ishtara ya zaɓi wannan akan wancan ya fifita wannan akan wancan shine a wata yar Allah ce, zalika bi annahu mustahabbul hayatad duniya ala al-akhirah abinda yasa hakkin take faruwa saboda su sun fifita san rayuwar duniya akan ta lahira bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa Shin Allah ke bari dai ku matsalar ku kun fifita rayuwar duniya akan ta lahira amma kuma ku sani lahirar ta fi alheri kuma lahirar ita ce tabbatacciya ita ce wanzazziya da haka ula'ika allazina ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah ubangiji yake fala yukhaffafu anhum al'azab da haka da dai ba za mu sauƙaƙa musu azaba ba mana idan an sa su a wuta haka za a kai musu azaba sai dai a rinka karawa amma ba za a rage ba innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqu al'azab kullama khabat alaihim zidnahum sa'iran daka ita wutar lahira ba ta kasa kasa sabanin wutar duniya wutar duniya duk yadda ta ci ta ci to zaka ga da kanta ko ba a kashe ta ba tana ne tana kasa to ita wutar lahira ba ta kasa kullun karuwa take kullun karuwa take idan ta cinye fatar jikin dan adam duka ta mai da shi sikeleta ta mai da shi kwarangwal Allah ya ce sai mu sake masa wani fatar mu sake masa wani namun dan dai ta ci gaba da ci duk lokacin da khabat yi kamar za ta yi kasa zidnahum sa'iran sai mu ƙara rura musu ita to shine ma'anar fala yukhaffafu anhum al'adab wala hum yunsaruna kuma da dai su ba za a taimake su ba abin nufi Allah madaukakin sarki ba zai bawa masu ceto da masu cece su ba Allah madaukakin sarki shi da kansa kuma ba zai cece su ba subhanahu wata'ala ma'ana dai in sun shiga wuta da wama za su in sun shiga wuta babu fita sai Allah ya ce ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاء فريقا كذبتم وفريقا تقتلون الله يتي ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من باوى النبي موسى للتاكي littafin shine at-taura anan an kawo shi da ma'arifa dan a san shi malamai suka ce ana iya gane littafin kowane annabi idan an hada da sunan annabin amma idan babu sunan annabi a ƙur'ani aka ce littafi to shi ƙur'anin ake nufi kamar alif lam zalikal zalika alkitabu la raiba fi kaga anan ba sunan kowane annabi da haka alkitabu anan qur'ani ake nufi alif lam Allahu allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum nazzala alayka alkitaba qur'ani ake nufi an gane ko to amma idan ka ji ana maganar annabi Musa aka ce alkitab to ana nufin littafin Musa shine at-taura in ana maganar annabi Isa aka ce alkitab ana nufin littafin annabi isa shine linjila in ana maganar annabi dawud aka ce alkitab to ana nufin littafin annabi dawud wanda shine zabura to haka nan kowane annabi idan aka ambace shi tare da kalmar alkitab to ana nufin littafin da aka ba shi annabin saboda me saboda duk littattafan da aka ba annabawa duk da kowane littafi yana da laƙabi amma kuma kowannensu ana iya kiransa da suna alkitab ƙur'ani yana da laƙabi laƙabinsa ne alƙur'ani amma kuma tare da haka ka iya ce da shi alkitab Attaura tana da laƙabi laƙabinta shi ne Attaura. amma tare da haka ka iya kiranta da suna alkitab linjila tana da laƙabi laƙabinta ne linjila kuma tare da haka alkitab zabura haka da sauransu to da haka anan dai alkitab tunda an ambaci annabi Musa ana nufin littafin da aka ba annabi Musa wanda shine ne Attaura. ubangiji ya ce wa ƙaffaina min ba'dihi bir rusuli kuma mun biyo bayan annabi Musa da manzanni abin nufi ba annabi Musa ne kadai yayi shari'a da attaura ba wannan ya nuna Allah yana iya bawa annabawa da yawa littafi daya sai dai akwai jagora wanda shine aka fara ba littafin sauran kuma sai su zo a matsayin masu jaddadawa da haka annabi Musa shi aka ba attaura da shi da ɗan uwansa haruna shine jigo amma annabawa da yawa na banu isra'ila sun zo sun yi wa'azi da attaura sun kirayi mutane zuwa ga attaura sun jaddada musu ilimin attaura ولقد آتينا wa وهارون wa وضياء وذكرا للمتقين الله يتي من باو Annabi Musa da ɗan'uwansa uwansa Haruna al littafi mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya shine dai at-Taura wa diya'an littafi mai haske irin na rana haske mai dumi wa zikiran lilmuttaqina kuma tunatarwa ga masu tsoron Allah a wani waje kuma sai yace inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu mu muka saukar da at-taura a cikin ta akwai shari'a a cikin ta akwai haske annabawa da yawa da suka musulunta sun yi hukunci da ita bayan shutewar annabi Musa akwai annabi Yunus Yusha ibn Nun shi ma yayi aiki da at-taura da haka annabawan banu isra'ila da yawa sun yi aiki da attaura shine Allah yake wa qaffaina min ba'dihi bir rusuli mun biyo bayan annabi Musa da manzanni da yawa an gane ko wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat kuma mun bawa annabi Isa dan Maryam hujjoji mabayyana kalmar al-bayyinat sifa ce an shafe mai sifa asalin yadda zancen yake وآتينا عيسى بن مريم الهجج bayyina mun ba wa annabi isa dan maryam hujjoji mabayyana to amma kawai sai aka ce mabayyana ba a faɗi hujjojin ba a babin shafe sifa a bar babin shafe mai sifa a bar sifa wanda wannan sananni ne ga wanda ya san harshen larabci ana shafe sifa mai sifa sai a bar sifa saboda in an san za a gane to ba sai an faɗi mai sifan ba kamar wani ne ka san shi dogo to mu ɗauka sunansa idi idi dogo to kawai wani lokaci za ka iya cewa na ga dogo ka san za a fahimci idi dogo kake nufi to sai aka cire dogon a idin kai sai aka bar sifar tasa to da Allah sau da dama yana haka kamar a farkon Qur'ani ya ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فيك وبالآخرة هم يوقنون أصلا كلمة آخرة صفة من صفر أنشاكي أصلي وباليوم الآخرة هم يوقنون waɗanda suke imani da ranar ƙarshe amma sai aka ce suke imani da ƙarshe ana nufin ranar ƙarshe to kalmar ranar sai aka cire ta ذاك ابن مالي يتي وما من النأت والمن وما من المنعوت والنأت أقيل يجوز حذفه وفي النأت يقيل أنا ينهك على رجي ذاك أنند الله يتي منبا إيسا دم مريم بيننو أنا نكون هجوجي بيننو to waɗanne hujjoji ne bayyanannu Allah ya ba annabi Isa malamai suka ce su ne waɗanda Allah ya ambata a cikin ayat suratu Ali Imran wa rasulan ila bani isra'il shi annabi isa annabi ne zuwa ga banu isra'ilawa to ga hujjojin anni qad bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfuku fihi fayakunu tayran bi idhnillah wa ubri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi idhnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum mm. an gane ko wajitukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha waqi'un inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budun hadha siratun mustaqim mm. da haka Allah madaukakin sarki ya ba annabi Isa mu'jizozi mm. daga cikin mu'jizar yana halittar tsuntsu na tabo ya sa shi a cikin tsuntsaye sai ya rikida da su ya zama kamar su yanzu da annabi Isa yana raye idan ya yi jemage na taɓo in ya sake shi ya shiga cikin jemagu ba za ka iya rarrabewa ba idan ya yi kurciya da taɓo in ya sake ta ta shiga cikin kurciyoyi ba za ka iya rarrabewa ba mana Allah ya ba shi damar yin halitta irin ta Allah amma ta tsuntsaye idan ya yi tsuntsu na taɓo ya kwafi kalarsa in ya sake shi ya shiga cikin sauran sai ya sage shine anni a kalu tsini ka hai a fa an fuku fihi fa ya kunu tseren. sai ce bi iznillah domin ba yin sa bane yin Allah ne to sannan wa ubri'ul akmaha ina warkar da makawan da aka haife shi babu ido a larabci makanta iri-iri ce kuma sunan makafin daban-daban ne akwai makawan da aka haife shi baya gani to wannan shi ake kira da akmah akwai makawan da daga baya cutar makantar ta same shi shine a'ama akwai makahon da bai gama zama makaho jiɗin ba shine sha mai dindimi to cikin makafin nan wanda ya fi wahalar magani shine akmahu likitoci ba sa iya warkar da wannan in dai aka haife ka baka gani to likita ba yadda zai da kai idan ka ga likita ya buɗe ido to daman akwai shi rauni yayi matsala aka samu batirin ya ɗanyi sanyi sai a caja sai ya bude a ba mutumin da aka haife shi didim ba abin da likita yake iya masa to irin waɗannan makafin su irin su annabi isa yake warkarwa shi yasa nasa ya zama ya bambanta da na kowa nasa ya zama mu'ujiza an gane ko domin me mu'ujiza yin abin da wani ba zai iya ba sai kai shine mu'ujiza Allah yana bawa annabawa damar su yi abin da ba mai iyawa sai su dan a gane su din yan aikin Allah ne domin su din ma in su a karan kansu ne ba za su iya ba sahalewar Allah ce ta sa suke iyawa an gane ko shine manzo Allah yake ma min nabiyin illa wa qad utiya ma ala mithlihi amana alaihi albashar ba wani annabi sai da Allah ya bashi irin abin da zai ja hankalin mutanensa da shi su yarda da shi na mu'jiza to a zamanin annabi Isa yana daga cikin abin da ya fi komai ɗaukar hankali mutane suka fi kifuwa a kansa da yadda da shi shi ne ilimin likitanci shi yasa annabi isa sai zo da abin da ya gagari likitoci na farko shi kansa haihuwarsa mu'ujiza ce a binciken likitanci ba yadda za a yi mace ta haihu babu namiji likitanci bai san wannan ba amma sai ga Allah ya kawo isa ta wannan hanya tun daga nan aka fara caja kwakwalwar likitoci aka mai da su labirari da laboratory suka yi ta bincike kuma ba za su iya gano komai ba mu'jizar Allah ce zalika taqdirul azizul alim to haka nan abubuwan da annabi Isa yake ba wani bincike na science ko wani kirkira da zai sa kai tsuntsu ya tashi ya zama irin tsuntsayen Allah 100 babu ba a iyawa to amma annabi Isa yana wannan kamar yadda ba yadda za a yi mutumin da aka haife shi babu ido a likitanci a buɗe masa ido baya yiwa to amma annabi isa yana wannan wannan shine hujjojin da Allah yake mun bashi wa ataina isa bana maryam albayyina mun bashi hujjoji mabayyana sannan yake wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum yana daga cikin hujjojin annabi isa idan ka ci abinci daga gida ka zo gabansa ba tare da ya sa wata na'ura ba ko ta sakana zai iya ce maka a cikin ka yanzu abu kaza ka ci ba kai ka gaya masa ba wane ka ci dan wake wane ka ci dambu wane ka ci tumame duk ya gaya ma to ba wannan bane ba sai ce kuma yanzu ma a gida ka aje kaza har abin da aka aje a fito yana iya ganowa ya faɗa an gane ko to shine Allah madaukakin sarki ce lalle mun bashi hujjoji mabayyana wa ayyadnahu bi ruhil qudus kuma mun karfafe shi da ruhul qudus to malamai sun yi sabani akan me ake nufi da ruhul qudus wasu malamai suka ce ran da aka halicce shi da shi hmm. domin shi kansa annabi isa ruhi ne hmm. ana ce da shi ruhullah innamal masihu isa ibn maryama rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum minhu shi ma ruhi ne na Allah hmm. da haka Allah ya ce wa ayyadnahu bi ruhil qudus mun karfafe shi da ruhi na Allah domin kalmar alƙudusu ana nufin Allah ruhu kuma ana nufin ran Allah ma'ana rai da yake mallaka ta Allah hmm. da ka Allah yake mun karfafe shi da rai namu hmm. mun sa masa karsashi mun busa masa rai da wannan ran namu yake duk abin da yake to duk a cikin wannan bayanin yana tabbatar mana da cewa ne isa fa ba Allah ba hmm. domin in Allah ne shi zai yi waɗannan abubuwan ba a masa ba a madadin a ce an ba shi hujjoji bayyanannu sai dai ya ce ya bayar a madadin a ce an karfafe shi da rai sai dai a ce shi ya karfafa a madadin ya ce ina yi da izinin Allah sai dai ya ce ina yi da izini na da ka duk qur'ani yana tabbatar mana da cewa annabi Isa ba Allah bane bawa ne daga cikin bayan Allah in huwa illa abdun an'amna alaihi waja'alnahu masalan li bani isra'il inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya to da ka annabi isa ba Allah bane ba bawan Allah ne dan yastankifa almasihu ay yakuna abdan lillahi wal malaikatu almuqarrabun shi bai taba kyamatar a ce da shi bawan Allah ba bal ma abin da yake tutiya da shi kenan amma wadansu sai su ce da shi Allah ko su ce dan Allah ko ɗayan ukun Allah wadansu malaman suka ce abinda ake nufi da ruhul qudusi da Allah yake wa ayyadnahu bi ruhil qudusi shine wani zikiri ne Allah ya koya masa duk waɗannan abubuwan da yake yi na mu'jiza da wannan zikirin yake ambatawa sai abin ya kasance hmm. idan ya halicci tsuntsu na tabo ba kawai busa masa rai yake ba bayan ya hura tsuntsun sai ya faɗi wani suna daga cikin sunayen Allah to sannan sai rai ya shiga jikin tsuntsun hmm. haka nan idan ya zo ya shafi fuskar makaho wanda aka haife shi baya gani sai ya faɗi wannan sunan daga cikin sunayen Allah sai idan ya buɗe hakanan idan ya zo ya shafi matacce domin yana daga ciki wa uhuyil mauta bi iznillah yana raya matacce to idan annabi isa ya zo ya shafa jikin matacce ya faɗi wannan sunan na Allah to sai mataccen ya tashi kuma inda kai ne zaka faɗa hakan ba za ta faru ba saboda sahalewar da izinin shi kadai aka yi wa daka mu'jizar ta kace shi kadai to daka waɗansu malamai suka ce ruhul kudusi shine wannan sunan na Allah da Allah ya koya masa ko ya sanar da shi wanda da shi yake yin waɗannan ayyuka ga magance mafi inganci ruhul kudus duk ba waɗancan abubuwan da aka faɗa ba ne ruhul kudus shine mala'ika jibrilu wato yana daga cikin mu'jizar annabi isa alaihi salam shi Allah ya sauke masa mala'ika Jibrilu ne gaba ɗaya ce ya zauna tare da shi a duniya. Duk sauran annabawa Jibrilu yana zuwan musu ne idan an aiko shi da yaƙi da saƙon kuma sai ya koma. Manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama kansa wata rana ya ga Jibrilu ya daɗe bai zo ba. da jibril ya zo sai ce me yasa ka kaurace mana kwana biyu baka ziyarce mu ba sai aya ta sauka wa ma tanazzalu illa bi amri rabbika ai ba gaban kanmu muke na mu zo wajen ka ba umarnin Allah ke kawo mu lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalik wa ma kana rabbuka nasiya gaba gare mu ikon Allah ne baya gare mu ikon Allah ne duk cewaye da mu izinin Allah muke bi kuma ubangijin ka bai manta da kai ba da bai turo mu ba ganin dama ke ta sa haka amma annabi isa dan maryam yana daga cikin abin da Allah yake bance shi da shi sai ce jibril je ka ka tare tare da shi ka zauna a kasa wajen sa shine Allah yake tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna isa ibn maryam al bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus da haka malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da an karfafe shi da ruhul qudus ruhul qudus shine malaika jibrilu ta yadda duk inda zai je malaika jibrilu ne bodyguard sa hmm. shi yake masa escort saboda kalubalen da annabi isa ya gamu da shi a wajen yahudawa sun ana masa tarkon sai sun kashe shi hal ma tutiya suke suna cewa inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullah mu muka kashe shi hmm. domin lokacin da suka matsa sai sun kashe shi to shi kuma Allah sai ya dana musu tarko hmm. da da farko saɓani suke in sun zo waje kaza sai isa a ce yanzu ya bar wajen ko kuma yana suna barin wajen a ce yanzu ya zo daga baya da Allah ya ga sun dage dai sai sun jefa kansu wutar jahannama da kafarsu sai sun ɗau zunubin to wata rana sai Allah ya sa annabi isa ya shiga wani gida da shi da almajiransa sai suka zo suka yi masa kofar rago suka tabbatar yana cikin gida da haka yanzu abin da ya rage kawai su cika burinsu na su kashe shi to ana cikin haka sai Allah ya turo masa da sako mm. ce to zan ɗauke ka in yi sama da kai ba za su cin maka ba mm. amma abu ɗaya zan musu mm. Shi ne a cikin mutanen ka zan ɗauki kamanninka da komai in ɗora wa wani in suka ganshi su ɗauka kai suka gani su kashe a madadinka Don a ranar lahira mai musu shari'ar sun kashe ka red handed mu kama su da laifi tun da laifin suke so ba da lada ne annabi Isa alaihi salam sai ya gaya wa mutanen da suke tare da shi to ga abin da Allah ya ce mu iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina taba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah da haka Allah ya ce mun zai ɗauke ni yanzu yayi sama da ni amma a cikin kuwa zai yadda ya bada kansa a ɗauki kamanni na a ɗora masa waɗannan makiyan su shigo su kama shi su kashe a madadina amma da sharaɗi ni kuma na yi masa lamunin aljanna Allah ya ce in gaya masa duk wanda ya yadda ya wannan bajinta ɗan aljanna ne to a nan ne annabi isa ya sanarwa ta farko dattawan wajen sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan ba a san tafiya hmm. kun san dattawa sun fi son rayuwa hmm. ko kila saboda sanin ta ne amma samari sun fi ganganci da kan tafi da rayuwarsu data a lokacin da annabi isa ya ce wa zai karba dattawa aka yi wuri-wuri ba wanda ya amsa sai wani yaro ya daga hannu ya ce ni na yadda sai annabi isa ya ki kula shi ya sake tallatawa shi annabi isa ya fi so cikin dattawa a samu wanda zai wannan bajinta mm. saboda in ma baka amsa ba kila saura wata ɗaya ka tafi ai ka daɗe kana shan miya ba kwa ganin in dattijo ya mutu ba a fiye kuka ba saboda ai ya daɗe ya ci rabansa ko to da ka shi annabi isa baya son wannan yaron ya tafi yana ganin yana da kuruciya kila a gaba zai zama wani abu kila a gaba akwai sauran rayuwar da yawa da haka in yaron ya ɗaga hannu sai annabi isa ya kauda kai sai ya sake cewa waye zai karɓi wannan tayin suka ki yaron dai shi yake ta ɗaga hannu har ana uku sai annabi isa ya ce to tashi kai din yana tashi kawai sai aka ga gaba ɗaya ya riki ɗaya ya zama isa kamanninsa ɗari bisa ɗari shi kuma annabi isa Allah ya ɗauke shi tun daga nan ba a sake ganin sa ba to su kuma yahuda da suka shigo suka buɗe suka ce ai kai ne isa yana ba ni bane sanai na ai kai ne saboda komai da komai na annabi isa sun gani tare da shi da shi ne suka kashe shi suka gicciye shi suka kawo wannan hular kai suka sa masa haka suka zo suka gicciye shi a kofar gari saboda su a wajensu shi annabi isa wai ɗan zina ne su kuma a wajensu duk wanda aka haife shi ta hanyar zina kashe shi ake yi irin wannan kisan ake masa to da ka su a wajen yahudawa a wajensu su haddi ma suka yi masa to su kuma a ƙarshe kiristoci sai suka canja abin sai suka ce a'a ai allah ne ya turo ɗansa don ya ceci mutanen duniya a kashe ɗan jininsa ya zuba don saura kowa ya escape su kuma sai suka bi wannan hanya shine a ƙarshe bayan Allah ya faɗi waya annabi Isa a suratu Maryam sai ce zalika Isa ibn Maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattasila min waladin subhana idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim faktalafa al-ahzabu min bainihim junan su suka yi ta sabani wasu ce Isa Allah ne da haka daman ya zauna ne cikin mutane na wani lokaci yanzu ya bace ya koma sama a a dan Allah ne daman ya turo shi dan ya ceci mutane kaza kaza kaza yanzu ya gama ya koma suka yi ta sabani ubangiji ya ce fawailul lil ladina kafaru min mashhad yawmin azim karshe dai azaba tana nan tana jiran kafirai a taruwan nan da za a yi ta wuni babba ita ce ranar tashin alkiyama to da dai ruhul qudus a nan shine mala'ika jibrilu wa ayyadnahu bi ruhil qudus mun karfafe shi da da mala'ika jibrilu malaman tafsiri suka ce yasiru ma'ahu haisu sara duk inda yaje mala'ika jibril yana tare da shi yana raka shi yana kare shi daga dukkan makirce-makirce na 'yan ta'adda kafin Allah ya yarda da cewa a kashe shi ɗan to dalilin da yasa suka ce ruhul qudusi mala'ika jibrilu ake nufi saboda Allah ya kiraye shi da wannan sunan a wani waje a cikin suratun nahali ubangiji yace qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi li yuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin ka ce da su wanda ya saukar da ƙur'ani gare ka shine ruhul kudusi sai aka kira shi da ruhul kudusi a nan cikin suratul baqara kusa kusa za a kira shi da da jibril kenan ya nuna ruhul kudusi din shine dai jibril man kana aduwwan lillahi wa mala'ikul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwun kafirin da ka ruhul shi shine da malaika jibrilu shi yasa hassan ibn sabit yake fada a cikin hadisi hmm. yace a cikin waka saka yace wa jibrilu rasulul rasulillahi fina wa ruhul qudus laysa bihi khafa'u hmm. hadisin bukhari hadisin aisha aisha tace wata rana annabi ya zauna a masallacin sa sai yasa aka sa kujera yace da hassan dan sabit hauka zauna hmm. hassan ya hau ya zauna saboda hassanu yana rama wa annabi zagin da kafiran mawaka suke masa sai manzo Allah ya ce rama mun da haka shi ma yana baiti yana ramawa to daga cikin baituttukan wakar da hassanu ya faɗa shine ya faɗi wannan baitin sai ya ce wa ruhu wa qudusi wa jibrilu rasulillahi fina jibrilun ma'aikin Allah yana tare da mu sai ya ce wa ruhul qudusi laysa bihi khaba ruhul qudusi ko ba a koye yake ba a fili yake kuma manzo Allah ya nemi masa kirari yana uhjuhum wa ruhul qudus ma'aka ramamin waka da suke ta zagi na mala'ika jibril yana tare da kai da ka dai ruhul qudus shine mala'ika jibril akan ce da shi ruhul qudus akan ce da shi ruhul amin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin ubangiji yace afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum shin yanzu ku duk lokacin da manzanni suka zo muku da abin da bai dace da son zuciyarku ba sai ku girman kai mana Allah yana zargin Yahudawa da wannan su a ɗabi'arsu duk abin da bai musu daɗi ba duk abin da bai dace da son zuciyarsu ba kowa ya faɗa ba za su yarda ba ko Allah ne ya faɗa ko annabin Allah ne ya faɗa to kaga wannan ya nuna maka son zuciyarsu suke bautawa abin da zuciyarsu take so shi suke yi abin da zuciyarsu ba ta so ba ta yi wannan shine ibadatul hawa bautar san zuciya shine Allah yake afara aita man ittakaza ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila afara aita man ittakaza ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm wa katama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi gishawa zaka yahudawa bayin san zuciya ne ubangiji yace fa fariqan kazzabtum wani daga cikin wasu daga cikin annabawan ƙaryata su kuka yi wa fariqan taqtuluna wasu daga cikin annabawan kuma har ma kashe su kuka yi mm. cikin wanda suka karyata ba su samu damar kashewa ba akwai annabi Musa mm. akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai annabi Isa duk sun karyata su amma ba su samu ikon kashe su ba wanda da sun samu damar kisan za su yi mm. cikin wanda kuma suka samu damar kashewa akwai annabi Zakariya akwai ɗansa Yahaya waɗannan duk kashe su suka yi shine Allah ya ce wa ka ka'ayyin min nabiyyin qutil da yawan annabawa an kashe su a wata kira'ar wa ka'ayyin min nabiyyin qatal da yawa daga cikin annabawa sun yaki sakamakon yakin kuma an kashe wasu daga cikin su to su waye suka yi kisan yahudawa innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil ithmi min an-nas fa bashirhum bi adhabin alim hmm. yahudawa ake dace hmm. to anan malamai suka ce asalin yadda maganar take fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun an yi kon gaba kon baya ne asali kazzabtum fariqan wa qataltum fariqan shine asalin zancen ma'ana fariqan din shine maf'ulun bihi subject na aiki kamata ya zama shine a ƙarshe aikin a farko domin wannan shine ka'ida ta larabci mafuulin bihi yana zuwa ne bayan fi'ili to amma duk lokacin da kaga larabawa sun saba wannan ka'idar sun dauko maf'ulun bihi sun kawo shi farko sun dauki fi'ili sun kai shi karshe to akwai wani sako da ake so a isar da ka irin wannan sakon Allah yake so ya fi isar anan a madadin ya ce kazzabtum fariqan ya gabatar da fi'ili akan maf'uli qataltum fariqan ya gabatar da fi'ili akan maf'uli sai ya ce fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun to sakon malamai suka ce bi ne na farko dan a nuna maka yin hakan a larabci ya halatta domin a cikin suratul ahzab ubangiji yace fariqan taqatuluna sai yace wa ta'siruna fariqa anan ya gabatar da fariq a can ya jinkirta hmm. abin nufi kowanne kai a larabci ya halatta ko ka gabatar da mafa'uli akan fa'ili ko ka jinkirta mafa'uli ka gabatar da fa'ili wannan ya halatta a larabci hmm. to sannan malamai suka ce abu na biyu shi kisan ba shi ake so ba waɗanda aka kashe su aka fi so su waye wanda aka kashe a nan ai annabawa ne to shi abu in ka fi son sa shi kake fara ambato kafin wanda ba ka so hmm. da ka fa fariqan wasu kaso kun kashe ka san da su Allah ya fi so shi yasa ya fara ambatan hmm. amma kisan ba shi Allah yake so ba shi yasa ya jinkirta ambatan a ƙarshe hmm. to sannan mu lura da kyau a farko sai aka kawo fi'ili bi fa fariqan kazzabtum amma annabi sai aka ce wa fariqan taqatulun taqatulun fi'li ne mudari fi'li mudari yana nuna abin ya faru yau gobe ma zai faru jibi ma zai faru amma kazzabtum fi'li ne madi ya nuna da akai ba za a sake ba an gane ko mana annabawa yahudawa sun riga sun karyata su to yanzu babu wani annabi da zai suka sake karyatawa wanda suka karyatan ya riga ya wuce to amma kashewa sai Allah ya ce kuna kashewa to yanzu ma akwai annabin ne da za su kashe malamai suka ce a'a duk da yanzu babu annabin da za su kashe amma Allah yana so ya haska mana ne da yanzu ma akwai annabi yahuda sai sun kashe shi ba za su daina wannan tabi'a ba har Allah ya tashi ƙasa alamar da take nuna maka haka kaɗan ka kalli abin da ke faruwa a isra'ila mutanen da suke wannan iskancin a isra'ila wallahi ko annabi ne a yau sai sun kashe shi saboda ajandarsu ta kashe mutanen kwarai ajandarsu ta kashe annabawa ajandarsu ta kashe duk mai son a yi gaskiya ba za ta tsare ba har Allah ya naɗe kasarsa shi yasa Allah ya kawo fi'ili mudari'i li yadulla alal hadir wal istiqbal dan ya nuna ajiya sun yi yau ma za su yi gobe ma da za su samu dama za su ci gaba da yi da haka fariqan kadzabtum wa ta taqatulu sannan wannan shaidar da Allah ya bayar game da Yahudawa ba wai fa kawai musulmi ke da wannan shaidar ba duk masana tarihin duniya da masana sanin ɗabi'ar ɗan adam ya san bature ba yahudi virus ne a cikin bil'adama hmm. illa ne a cikin bil'adama ga adol hitler hmm. wanda ya yaƙi su hitler ba musulmi ba ne ba hmm. amma ya yaƙi yahudawa sai da ya kusan kashe biyu bisa ukunsu kuma a ƙarshe abin da ya ce na bar ɗaya bisa ukunsu ne don in wani zai yi ƙalubale a kan na kashe su su za su ba shi ansa da kansu aikinsu zai nuna maka dalilin da ya sa hitler ya kashe su yace saboda a tarihi da bincike da nayi na tabbatar su ne matsalar duniya tun daga farkonta in dai suna raye a duniya duniya ba za ta zauna lafiya ba wannan shi yasa zaka ga Allah madaukakin sarki kullun cikin tokun alatsi ne yake musu shi ya fi kasanin su shi ya halicce su bayan sa ne ba abin da bai musu na alkhairi amma suka fandare masa wanda wannan yana nuna ba wani wanda zai iya iya musu in dai Allah da ya yi su bai iya musu ba ba mai iya musu sannan wani mai raunin imani zai iya cewa to ya Allah ya yi su bayan ya san su matsala ne to shi Allah gagar ba dauke na mm. har matsalar in ya yi ta in ka kalli wani bangare tana da amfani mm. kuma mu sani ko da yaushe mu lura da kyau me yasa duniya kullum cikin matsala kuma ba za ta daina ba saboda Allah ya yi duniya ne tamfarari mm. bai yi ta ta dawwama ba da Allah ya yi duniya za ta dawoma ba zai mata matsala ba sai mata abubuwa ɗaya ba lati abubuwan da ba sa lalacewa ba sa karewa amma aljanna da lahira da ke Allah ya yi ta ne ta dawwama za ka ga zubin ma ba ɗaya ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a lahira fa babu rana babu dare babu kwana yanayi ne tsayayye cak yanayin aljanna kamar lokacin hantsi ne gari ya waye rana ba ta fito ba ba zafi ba sanyi haka za a rinka rayuwa an tsayar da rana domin in dai rana za ta kewaya ta kewaya to za a je ƙarshe hmm. to a lahira babu ƙarshe sai aka tsayar da ita alahira ba a tsufa hmm. a lahira ba a ba haya a lahira ba cuta ba kaza ba kaza saboda dawwama ce hmm. amma duniya dole ne a cuta saboda wani ta wannan cutar zai tafi dole ne a yi haɗari a duniya saboda wani ta wannan haɗarin zai tafi kuma daman sai ka tafi mm. kai in ma da Allah zai ɗauke duk wata matsalar duniya mutuwar dai sai an yi ta mm. da haka ya kamata mu fahimci wannan dan kada wani mai raunin imani ya ce to ya kuma Allah ya san su matsala ne kuma ya yi mana su ya Allah ya san kaza matsala ne kuma ya yi shi eh saboda bai yi ku ku dawwama ba mm. Allah zai yi cututtuka domin ku tafi da su su tafi da ku Allah zai yi abubuwa na matsala natural disasters su ta faruwa saboda Allah ya yi alkawarin sai ya kare ɗan adam duniya ba za ta dawama ba wannan shine hikima ta ubangiji subhanahu wataala to da haka ko wasu yahudawa wata sila ce daga cikin silar karewar duniya tsira na mota wata fila ce daga cikin filar karewar duniya ambaliyar ruwa wata fila ce daga cikin filar karewar duniya samuwar cututtuka wata fila ce daga cikin filar karewar duniya ubangiji yana da hikima duk abin da ya yana da hikima ba wani abu da yake gagararsa su kansu yahuda wanda ya ga dama ba za su yi haka ba an gane ko shi yasa Allah ya ce walau sha'a rabbuka ma fa'alu duk wata tsiyar da wani mai siya yake inda Allah bai ga dama ba ba zai ba domin ba shi ba baka ran ba in ya kwace ran kuma sai yaya ba shi ba da ikon ka yake motsi ba in ya makale hannun fa haka walau sha'a rabbuka ma fa'alu in ka bai ga dama ba duk abin da ke faruwa a duniya ba zai faru ba to amma haka ya ga dama kuma haka zai kasance da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce fariƙan tablazna wa fariqan tafsirun sai Allah ya ce wa qalu qulubuna lahum بل لعنهم الله بكفرهم ففريق بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وقالوا يهودا وسنشي da annabawansu, su na Gulfin mu fa zukatan mu arfa suke irin abin nan da bahaushe yake cewa wai kai yi karuwa ta ji mai wa'azi sun faɗi haka ne wai dan su suke annabawa ba dai damuwa kuwa ku mu shiri ba to ba za mu shiri ba zuciyar mu a take wa'azin baya shiga wa qalu qulubuna fi akinnati mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab haka suka ga wa annabi qulubuna fi akinnati zukatan mu suna cikin wani kwanso da ka duk abin da kake ma mu ba ji muke ba kawai dukan baya yake tafiyar sa wa fi adhanina waqrun kuma a kunnuwan mu akwai toshiya da ka in ka faɗa ma ba ma ji wa min bainina wa bainika hijabun tsakaninmu da kai akwai shamaki to wannan shine manufarsu da haka suna so su cewa annabawa ba fa za mu imani ba ba fa za mu saurare ku ba duk abin da kuke faɗa fa ba fa ji muke ba shine ma'anar wa qalu qulubuna qul kalmar gul jam'i ne na gilab gilab shine murfi an gane ko da haka jam'insa shine ah, gulf shine mufrad jam'insa shine gilab kamar humurun ne da kuma himarun himarun mufrad humurun jam sai ya zama shine jam'i gilafin kuma shine mufrad bisa ga wannan ma'auni to da haka ubangiji subhanahu wataala yace sun ce zukatanmu a rufe suke ma'ana ba za su yi imani ba shi yasa Allah cikin zargin da ya musu a ayar suratul nisa'i yace wa qawlihim qulubuna gulf da maganar da suka gaya wa annabawa tace su zukatansu a rufe suke sai Allah madaukin sarki ce balla anahum Allah bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun balla anahum Allah bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila aw majam zaka sun ce qulubuna gul zukatan mu arfa suke sai Allah yake bal ƙarya suke ba wani rufi da zukatan suke da shi a buɗe suke suna ji amma ba sa yadda ne domin inda zukatansu a rufe suke da gasken zancen bai shiga ba to ai Allah ba zai kama su ba domin hujjar bata isa ba dan abin da baka ji ba ba a kama ka da shi hmm. amma abin da ka ji to shine in baka yi aiki da shi ba sai a kama ka da shi hmm. da haka suna so su ba wa kansu uzuri ne na ƙarya sai Allah yake bal ƙarya suke yi hmm. an gane ko ubangiji ce la'anahum Allah bi kufrihim Allah ya tsine musu sakamakon kafircin su fa qalilan ma yu'minun kwata kwata ba sa imani a larabci akan ce kalla kaza bi ma'ana la wujuda lahu kwata kwata ba sa imani amma wadansu malaman suka ce fa qalilan ma yu'minuna imanin su kadan ne mu dauka idan rukunnan imani biyar ne to yahudawa daya kawai suka yadda da shi to kaga da daya da hudu wanne yafi yawa hudu to nasu din kadan ne a wata ayar yace fala yu'minuna illa qalila ba sa imani sai dan kadan ma'ana bai da yawa imanin nasu shi yasa ba zai canja rayuwarsu ba ba zai yi tasiri a cikin ayyukansu ba domin imani ne in yakan kama a zuciyar mutum yake canja shi ake ganin tasiri na bin umarni ko na gujewa hali waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi fa qalilan ma yu'minuna mu'minan cikin su ba su da yawa ma'ana yahudawa cikin su ba a fiye samun musulmi da yawa ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a wata ayar Allah subhanahu ta'ala yake nuna cewa masu imanin su ba su da yawa minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun cikin su akwai mu'minai amma mafi yawan su fasikai ne yanzu da za a lissafa maka wanda suka yi imani da annabi cikin yahudawa a lokacin yana raye ba su fuka irge su da yan yatsu ba duk yawan su ba su da yawa mm. da haka masu imanin su ba su da yawa malamai suka ce wannan kuma wata jarrabawa ce da Allah ya jarabci yakan jarabci wasu kabilu a cikin mutane za ka ga wata kabilar yawan musulmi a cikin ya kai ma kamar ka ce dukkan ta musulmai ce yanzu mu dauki misali kadai da kabilu guda biyu a Najeriya yawan musulman cikin su kai ka ce babu kirsa ma a cikin su hmm. kamar kabilar Hausa Fulani da kabilar Yarbawa hmm. duk da akwai kiristocin wannan kabila amma da maguzawansu amma musulmansu sun fi me sun fi yawa da kanuri ma akwai kabilar da a Najeriya kai ka ce ma ba musulmi a cikinta kuma ba wai ba musulmin bane a'a ba su da yawa ne ko ba haka ba misali kabilar Igbo hmm. Igbo akwai musulmi a cikin su amma ba su da yawa hmm. to haka Yahudawa suke akwai musulmi a cikin su amma ba su da yawa Larabawa ma Allah ya musu albarka mafi yawancin su suna musulunta kai ka ce ma babu kafirai ko maguzawa a cikin Larabawa amma akwai amma yawan musulmin ne yasa ba a gane ba yanzu wani ma an ka tambaye shi akwai larabi kafiri sai sai ka babu kafirin larabi akwai kafirai har maguza akwai a cikin su to wannan yana daga cikin albarkar da Allah yake wata kabila wata kuma ka samu bata samu wannan albarkar ba hmm. wata da yawan ta su imani yan kadan ne ba su da imanin yawan masu imanin har ya sa a rinka ganin ma kamar dukkanin ta tayi imani to yahuda ba su samu wannan albarkar ba minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun cikin su akwai mu'mini amma mafi yawan su ba su da imani hmm. shine Allah ce laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli hum ba duka suka taru suka zama ɗaya ba daga cikin yahudawa akwai wasu yan kaɗan hmm. sun yi imani da kaza da kaza da kaza wa min ahlil kitabi man in ta'amanu bi qintari yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'amanu bi dinari la yu'addihi ilayk cikin yahudawa akwai masu amana hmm. amma mafi yawan su ba su da amana cikin su akwai nagari amma mafi yawan su ba su da kirki yanzu ko yanzu abin da ke faruwa a Isra'ila zaka sha mamaki a wasu kasashe kaga Yahudawan kuma suna zanga-zanga suna alawadai da abin da ƴan uwansu suke a can to irin waɗannan kaɗan ne ba su da yawa minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malu sai Allah ya ce ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين Allah ya ce wa lamma ja'ahum kitabun min indillahi yayin da wani gawurtaccen littafi ya zo musu daga wajen Allah gawurtaccen littafi a nan ana nufin alkur'ani bisa ga ka'idar da na gaya mana a baya hmm. idan aka kira alkitabu babu sunan annabi a ƙur'ani to ƙur'ani ake nufi kuma wani lokaci za a iya kawo shi da ma'arifa wani lokaci a kawo shi na kira in an kawo shi ma'arifa saboda sananne ne in an kawo shi na kira to kuma ya danganta da me yasa aka yi tankirin wani lokaci na kira akan yi ta ne don a girmama abu kamar ana abin nufi wani gawurtaccen littafi hmm. littafin da ya fi nasu littafin da ya fi dukkan wani littafi da Allah ya taɓa saukarwa a doron ƙasa shine alƙur'ani to Allah ya ce walamma ja'ahum kitabun min indillah yayin da wannan littafi ya zo musu daga wajen Allah musaddiqul lima ma'ahum yana mai gaskatawa da abin da ke tare da su ma'ana qur'ani duk abin da at-taura ta faɗa qur'ani ya ce haka ne in dai at-taura ce ta faɗa ba wai shigan mata akai ba domin matsalar da littattafan da suka gabata suka samu shine su Allah bai yi alkawarin zai tsare su ba domin kamar yadda na gaya mana duk abin da Allah baya so ya zama famanan to baya ba shi kulawa duk abin da Allah yake so ya zama to sai bashi da matsaloli kun ga a taura linjila zabura duk sauran littattafai tamfurare ne to shi yasa Allah bai kare su ba sai ya kyale su saboda me da wannan matsalolin da za su rantsa gamuwa da shi da haka za su kare amma qur'ani da ke Allah yana so ya bashi famanan to sai ce ni zan tsara kayana domin duk abin da Allah ne zai tsare shi to abin ba zai samu matsala ba saboda mai tsarewar mai cikakken iko ne amma duk abin da dan adam ne zai tsare shi dole ya samu matsala saboda shi dan adam din kansa yana da matsala wani lokaci mai gadin ka zai yi bacci to in yi bacci wa zai gadin ka shi ma yana buƙatar ai gadin sa wani lokaci mai gadin ka zai buƙaci ya je ci abinci in ya tafi cin abinci wa zai gadi kaga a lokacin gadi ya samu matsala shi yasa in ana so ai kiyasi a ce masu gadin sun tafi cin abinci a nan ne aka yi ɓarna? to duk abin da kan adam ne zai gadinsa dole abin zai samu matsala to da ka su littattafan da suka gabata Allah bai ce zai tsare su ba ya ce ku tsara kayanku da kanku an gane ko amma shi qur'ani sai Allah madaukakin sarki ce ni zan tsare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da qur'ani kuma mu za mu tsare shi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid Ƙur'ani matsala ba ta zuwa ta gabansa ko ta bayansa saboda saukakke ne tsararre daga Allah amma at-taura sai Allah ya ce bi masufi min kitabin mun ce su tsare da kansu to shi ƙur'ani duk abin da at-taura ta faɗa na gaske banda wanda aka gurɓata a cikinta aka shigar mata na ƙarya na bogi na kojari to ƙur'ani ya faɗi irin wannan abin ya goyi bayansa abin da yasa saboda masu at-taura su yadda da ƙur'ani. saboda abu idan ka gan shi iri ɗaya sai ka ce ka yadda da wancan to ai ya kamata ka yadda da mai ɗayan ma irinsa ko ba haka ba ba ka cewa na yadda da attaura kuma na yadda littafin Allah ce amma ban yadda da linjila ba tare da duk abin da attaura ta faɗa shi linjila ta faɗa don haka ne attauran ma ƙarya take baka yadda da ita ba to da ka Allah subhanahu wataala sau da dama zaka ji ya ce annabi yana gaskata abin da yake tare da yahudawa ƙur'ani yana gaskata abin da ke tare da yahudawa abin nufi inda da gaske masu imani ne da sun yarda da shi domin ba sabon abu aka zo musu da shi ba abin da tuni sun riga sun sani ne to shine Allah yake zargin su da wannan ana ja'ahum kitabun musaddiqun kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum ubangiji yace wa kanu min qablu yastabtihuna alladhina kafaru kafin saukar qur'ani sun kasance suna neman taimako akan kafirai a lokacin za ka ga an kira wasu kafirai ba yahudawa ba saboda me saboda a lokacin su yahudawan su ne masu imani da Allah hmm. ɗaya kenan na biyu shi kafiri kirista hmm. idan ka haɗa shi da ba maguje to shi ne gwanda-gwanda shi ba magujen shi ne kafiri hmm. saboda ko da shi kirista bai yadda da duka ba amma ya yadda da sashi shi ko ba maguje bai yadda ma da duka ba to da wanda ya yadda da ɗan wani sashi da wanda bai yadda da duka ba wanne ya fi gwanda-gwanda kaga wanda ya da sashi to idan Allah yana magana akan tsakanin mu da Yahudawa zaka ga yana ce da su su ne kafirai amma idan yana magana da Yahudawa da maguzawa sai ce maguzawa ne kafirai ma'ana su kafir kafir ne namijin kafir su sun sun fi kafirai kafirci to da haka anan Allah yana magana da Yahudawa da maguzawa sai kira maguzawa da kafirai ba wai dan su Yahudawan fa musulmai bane a'a wai da dan gwanda-gwanda ne kibiya a ido da shi ne Allah ya ce wa kanu min qablu yastabihuna ala alladhina kafaru kafin zuwan manzon Allah da maguzawa da yahudawa fada ake to yana daga cikin abin da yahudawa suke yi in sun zo addu'a sai suke Allah ka taimake mu akan waɗannan arnan waɗannan kafiran ka turo mana annabin nan da kai mana alƙawari in ya zo da shi zaka taimake mu mu rushe kafirci hmm. ibn abul aliya ar-rayahi yace kanat al-yahudu tastanfiru bi muhammadin ala mushrikil arab yahudawa sun kasance suna neman taimakon Allah ta hanyar ya aiko musu da annabi muhammad dan ya jagorance su wajen yakar maguzawan larabawa ya ƙulu na suna cewa allahumma ba'ath hadha an-nabiyya Allah ka aiko mana wannan annabi allazi najiduhu maktuban indana wanda muka samu labarin sa rubuce a cikin littafin mu na at-taura hatta nu'azziba al-mushrikeena wa naqtulahum dan mu azabtar da kafirai mu yake su falamma ba'atha Allah Muhammadin bayan da Allah ya turo kuma annabi Muhammadu din wa ra'aw annahu min ghayrihim suka ga ba ba yahude bane ba kabilar su ɗaya ba kafaru bihi sai suka kibansa suka kafirce masa hasadan lil arabi saboda hasadan da suke wa larabawa shine Allah yake wa kanu min qablu na ala alladhina kafaru kalmar istifta bi ma'ana al istinfar neman taimako in tastaftihu faqad ja'akum al fathu ai in tastanfiru faqad ja'akum an nasru da haka al-istiftahu yana zuwa da ma'ana annafaru an gane ko shine wa kanu min qablu yastabtihuna ala alladhina kafaru ay yastansibuna ala alladhina kafaru ubangiji yace falamma ja'ahum ma arafu yayin da abinda sun riga sun sani din ya zo musu me abinda suka sani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san sifofinsa sun san bayanansa sun san labarinsa duk a cikin at-taura zalika masaluhum fit taura wa masaluhum fil injil domin sifar annabi da sahabbansa duk akwai a at akwai al-injila to da ka sun sani amma kuma lokacin da gaskiyar ta bayyana bayan sun santa sai suka ki karba saboda hasada saboda su yahudawa suna ganin cewa sun fi kowa daraja a wajen Allah ba wani bawa daga cikin bayin Allah da ya kai su bal suna kwatanta sauran mutane da kansu kamar kai ne da dabba su su ne masu dabbar kai kuma kai ne dabba shi a wajen ba yahude idan ya kama wani ya yanka kamar kai ne ka kama akuyar ka ka yanka ba laifi kai baka isa ma a yi maka hisabi da su ba shine Allah yake wa qalatil yahudu na hannu wa ahibba'u wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'aduda. an gane ko zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil suna ganin duk wanda ba hude ba bai kai a kwatanta shi da ba yahude ba kamar dabba ce da mai dabba to da haka shine su a tunanin tunaninsu annabin ƙarshen zamani da a taura ta yi kirari ai dole ya zama ba yahudi in bai zama bai bude ba to ai bai cinye ba ai bai isa ba wata kabila ce ta isa a turo annabi na karshen zamani ce kamar kin annaba limamin manzani a cikin ta in ba yahuda ba to da Allah ya tashi nuna musu iko sai ya turo annabin ƙarshen zamanin kuma ba ba yahudan ba to da ya zama ba ba yahudan ba su kuma sai suka ki shine Allah ya ce falamma ja'ahum ma arafu bayan abin da sun sani din ya zo musu kafaru bihi sai suka ki yadda da shi saboda me saboda hasada ba wai dan ba shi din bane ba wai dan ba mai gaskiya bane ba wai dan bai cika sharuɗa da sifofin da at ta faɗa bane ba domin sun sani allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum ubangiji madaukakin sarki ce fala'anatullahi alal kafirina inuwar Allah ta tabbata akan kafirai to kaga kafirai anan yahudawa ake nufi amma kafirai a baya cikin aya guda maguzawa ake nufi wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru kafaru nan maguzawa fala'anatullahi ala alkafirina yahudawa ke nufi ashe da ba yahude da ba maguje duk kafirai ne abinda kafirci yake nufi kin addinin musulunci kin yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk wanda bai yadda da manzo Allah ba sunansa kafiri kowane addini yake yi kuma kuma shi kalmar kafiri larabci ce hmm. yana daga cikin abin da kiristocin najeriya suke ta da jijiyar wuya a kai don me ake ce musu arna wai sai dai a ce da su kirista to ai kirista turanci ne idan na ce maka kirista turanci ne to ni ba ni da yare suna da yare ni ba haushi ne to da hausa me kirista fassara kirista da hausa me kenan arne. Arne. mu ma kuna ce mana unbelievers to a fassara unbelievers da hausa me unbelievers to saka samu wasu daga cikin musulmi wai har biye musu suke to a daina ce musu arnan mana a ce musu kirista ma'ana mu daina hausa mu koma turanci a daina ce musu arnan mana a ce musu kafirai mu daina hausa mu koma larabci da hausa muke so mu faɗi sunansu ya sunansu arna kun kun ji haushi ku musulunta Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana kare ya ba mu ikon nisantar ta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya baka ladiya